Wancan ba Ahmad ba ne? Wallahi Ahmad ne. Allah alhamdulillah yau burina ya cika na ga Ahmad. Wow! Ahmad. Hajiya Safina. Dama zan sake ganin ka? Ai da mun jira nake ki zo har inda nake ki same ni. Ai ko gashi na zo ban taɓa tunanin cewa zan kai ka san wadan da na sha wajen neman ka kuwa. Haba. Kin neme ni? Watan ki nawa a garin nan kina nema na? Ba na ce ba amma na san na daɗe. To fine yau ba gashi kin ganni ba. Ka san ya farin cikin da nake ji kuwa. Dan Allah. ban san cewa ina son ka ba sai lokacin da kai nisa da ni na ji baki ɗaya na kasa sukoni ki ce kin yi misin ɗina sosai kenan sosai ba kaɗan ba to amma ta yaya zan gane hakan ta yaya za ka gane hakan eh mana ki nuna min a zahiri saboda ban gani a idanunki ba shikenan amma sai na rufe ido na ni zai rufe ido ko ki zaki rufe ido aha kana kusa ka san cewa itatuwan mu sun kare gaba ɗaya ba mu da saura ko kaɗan kuma na kira mun jibir inda muka saba siyan kaya babu babu wallahi babu so yanzu ban san me mafita ba to amma ka kira mari ka ya mariri za a samu anan ai suna ma fara kira farko sai da na babu sannan ya kira na mun jibir an bala'i to yanzu me mafita ni na ma rasa me zan ce kuma na san akwai matsala saboda gaskiya rashin itacen mu ba karamin tashin hankali ba ko mu je wurin musu babu ya zariya kamar za mu iya samun kaya a wasu jiddadin ban yi magana da shi amma su wannan ba su rasa aji itatuwa ba sosai su masu kyau sai za a samu ba gaskiya dai sai dai mu siyo dewa saboda kaga tsadan kuɗi shi ne da ka gane in mun zo za mu kwamfi muna amfani da shi kawai mafita ɗaya ce mu to yanzu za mu tafi amma gaskiya za mu biye ta shago in cire wannan kaya wani ka cire kaya miya a ci Wani tafi da ne na ganin aishan fa ba ni da sama da su idan sun mutu ma wasu za ta siya ah, ita me a cikin aiki za mu arzikin su idan ta siya ah, ma wallahi cire ya gani wallahi nan tasha za mu tafi ba Salamu alaikum. Wa alaikum salam alfitinatu. yanzu ne ke tafa da ke ba wurin ka na zo ba kawo na ji ina son magana da kai ne Ahmad ina jin ki ya aka yi a'a magana na zo ni mana to magana kika zo ni yanzu ni kuma ina da uzuri sauri nake to wani abu ka ji na ce maka magana kawai fa na ce nake so ni to maganin me zaki min da haza za ta fi uzuri na soyayya ta da kai mana ke daga an yi magana sai ki ce soyayya soyayya sai fan na faɗa miki magana soyayya ni da ke ne ba ba za ta taɓa faruwa ba ci rabu da ni mana ɗan adam yana da daraja yasa ba na son wulaƙanta ki yasa nake girmama ki yasa nake mutunta ki dan Allah karki bari mu je wajen da zan fara wulaƙanta ki iska na wahal da ni kayan kara sani ka sa baki man in sa baki ta ina ai duk abin da zan faɗa miki na riga na faɗa miki sai fa taurin kai ne da ke ba ji kin ga yanzu za mu yi tafiya muna da uzuri ki haƙuri wallahi ko mutuwa zai yi sai na yi soyayya da shi ji miki ma zama mu zo mai morewa sadakan mu musassaya kun masu kalta mu tunawa arziki nufi na ubangiji haka talauci ma ka yaƙuri a yadda kake ila ko ba sai fa ya canza hama labarin zuciya gunki baya ɓoyewa labarin zuciya zuciya labarin zuciya a tambayi fuska ciwayya abin minti ɗaya ɗaya ɗaya har an kusa awa ɗaya me ke faruwa ne shi wannan bai zo ba ko kuma daga karɓar waya shiru to yana na ji labarin ahmad ya shigo gari so aikin da nake so ki min a nan ne, ina so ki mai yan dubarbaru ku na mata ki amshi waya shi bayan kin amshi waya shi so ina so za ki duba waya a natse ki gano a cikin receiving call din shi ki duba ki ga wata namba ne ya fi amsawa ina so idan kika gano namba aisha muke so mu samu a cikin wayan kenan so idan kika samu kika kira duk da barbarin da zaki saboda ina son aisha ta zo garin nan saboda su girbi abin da suka shuka daga ita har ahmad yes dole za mu yi maganin aisha domin nima dama da kwai tawa kullalliyar kar ka damu ni na san dabaran da zan yi saboda na san ahmad dama yana da tausayi to zan yi amfani da wannan in ce masa na yadda wayata ya ara min wayan shi daga nan sai in duba numban da ya fi kira kuma bai komai a hannuna kakka damu ni na san ki iya saboda kina da kwakwalwa sosai ni na san baka da matsala da wannan yariyar saboda ta san aikin ta sosai tana da kwakwalwa sosai ko ba za ta baka matsala ba ni na riga da na san ta ciki da waje kar ka damu za ta yi wannan aikin saboda ba ta wasa da mishan din da na bata wannan shine tsarin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Am na ce, da Allah wayanka za ka dan ara mun. A ni fa na fi san ka, kai ne baka san ni ba. Na dan yadda wayata ne ina dan so zan dan kira da Allah in ba damuwa. Wayar kika jefar? Wallahi. Na sarki sai kuna kula kin san zamanin yanzu barayin waya sun yi yawa yan kwace yan waye ku rinka kula. Am da Allah na ce idan ba za ka damu ba zan dan je gefe in dan waya. ba wai ki bace kika ce ta faɗi za ki gwada ki kira kawai dai zan dan fi son in je gefe ne to ki kira mana a gaba na an gani kawai dai zan dan je gefe ba ka yi da ni ba ne a'a ba komai to waya na komai zaki ya cikin okay thank you za <laughs> ku yawwa ga wata nan ba wai zogale <laughs> ina ga ita ce numban makiran yarinyan nan domin kuwa da yaushe ita yake kira. Assalamu alaikum. Suna na Shafa'atu daga Zaria. Ok, Shafa'atu daga Zaria ina jinki. Um, wata damuwa ce ta taso, kuma na ga ba zan iya shiru ba sai na sanar da ke. a dakata kin ga yar uwata aje kishi a gefe tunda har kika ga na kira ki da nomban Ahmad ki aje kishi ki saurare ni shikenan ba damuwa ina jin ki amma dai ina fatan lafiya ki gaggauta zuwa Zaria domin Ahmad naki yanzu haka yana cikin garin Zaria kuma ma'aikata sun yi ram da shi to shine nan fa ya bani wayan shi ya ce in kira ki domin ya san ku a duniya ke kaɗai ne zaki iya taimaka mishi Idan za ki zo ki zo. Wannan ruwanki ne, ni fa kawai na gaya miki ne. Idan kin ga dama ki zo, in kin ga dama ma kar ki zo. Yawa, amma ga waya. Na gode sosai. Amma fa ka bi duniya a hankali. Na bi duniya a hankali. Kin tambaye ni abu kuma na taimaka miki na baki kuma kin na jifa na da wani in bi duniya a hankali. Maganar ɗaya ce, wata ran za ka tuna, ka bi duniya a hankali. To wannan me take nufi ta ce in bi duniya a hankali. To ko dai <laughs> to ni a wannan me za a sace min ni yanzu me gare ni ne ba itacuwa na za ta je ta haɗa baki a sace ba to me za a sace na san sani yana nan kuru-kuru da ido ba abin da zai bari a wannan. zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska ke ila ko ba sai fiye canza hawa labarin zuciya gunki baya ɓoyewa labarin zuciya labarin zuciya ɗanta ubanki wata aha ina da ni kake zagi ah lafiya ai wannan kana ganin shi ka san ba shi da hankali kullum sai ya yi wa bamu duka goma a gida ya kashe kanina yana can bamu mu ya jinyata da ita tana asibiti A'a, ina nan, ni kake zagi? Ni kake zagi? ba ka da hankali uzuri zan ma mun kasa ganewa gaba daya aljanu ne suka taba shi jifa aka mai ne ko menene yake dama shi shine yanzu na sakar aka daure mai shi in kai shi da wani ko za mu dace a can kwantar da hankalinki eh. faduwa ta zo daidai da zama alhamdulillah akwai wani shahararren mai magani eh. malam muhammad gwani na gwanaye menene malam muhammad gwani na eh. gwanaye yana nan ya zo daga maiduguri yana maganin sanmu makaru ko kuma a duba maka wasu abubuwa wanda suka shige maka duhu a rayuwarka ko harkar asiri ko kuma tsafi idan ya kasance an samu wannan ko kasuwancinka an rasa gane kansa magana ta ƙare insha Allah in ka zo wajen sa na wannan karan kaɗan ya ta kai sa bawan Allah kana ganin wannan ba zai yi hankali ba shi da hankali ina gaya maka ba shi da hankali mahaukaci ne jinya ta baban mu yake iya tana can a asibiti a kwance gaba ɗaya ta jina wa ba ci jime na ce miki da na zo ba gwani na gwanaye in dai irin wannan ne eh. shi anan yafi kwarancewa jama'a assalamu alaikum ina wanda aljanu suka addabe su lasafa fa ta zo kusa Malam Muhammad Gwani wanda ya tattaki tun daga Maiduguri har izuwa Kano domin ya taimaki al'umma. kai ina wanda yake bukata mai istihara idan kana da matsala ta samu asiri kasuwar ka baka gane ta kana bukatar a maka istihara to ka nemi Muhammad Wani ya zo muku da maganin iska aljanu sammo asiri kai ko me kake duk wata matsala ta shige maka duhu to insha Allah ku zo gurin malam Gwani to za a magance maka matsalan nan Alhaji Malam Muhammad Gwani na Gwanayi bawan Allah ne mutumin jirgi ne ba boka bane ba ba dan tsibbu bane ba ka neme shi akan waɗannan lambobi kamar haka malam Muhammadu gudi na gwanaye mutum ne na kowa da kowa sai an jima ina so na baki wani shawara da Allah karki cuce shi ba zan cutar da Ahmad ba kuma ina neman Ahmad ne ba wai dan na cutar da shi ba sai dan in taimake shi saboda halin da yake so ya fada a ciki kan lokaci Ahmad yana son wallahi yana son over <laughs> ba za ka gane ba ne ba zan taɓa cutar da Ahmad ba Dirgin rintsi duk wahala, ni so nake da taimaki Ahmad. Amma ba kakka manta, Ahmad ya so ni. Kuma har gobe ina son Ahmad. Na san. Kuma na san duk inda Ahmad yake yanzu baya cikin kwanciyar hankali. Gaskiya haka ne. Lokaci ki je gari ki gan Ahmad? Ban sani ba. Kuma ban da tabbacin cewa ko yana garin nan. Amma dai na san da kamar wuya idan Ahmad baya gari. Ki san wani abu? A'a, sai ka faɗa. I love you so much. Ba wannan maganar ba ta kawo ne. Na zo ne don mu samu mu tattauna ya za a yi akan mu ga amince. Don't you understand? Ama don't love you. I love you so much. Ina son to sosai. Yes. Yeah, sure. Da soyayya ta. Kawai ka taya ni fighting akan neman Ahmad. If Ahmad loved you, you would stay away from, from for two months. Ƙarya ne Walid, ka san cewa Ahmad ya so ni a da. Why don't you understand? Walid, amma ka san cewa akwai wanda na fi so. Kuma ka san cewa soyayya tsakanina da kai ba za ta yi ba har abada. Ahmad don't love you, you know why? If he loves you, he will not run away. You understand? Ƙarya ne Walid. ka san cewa Ahmad ya so ni a da. Me yasa muna abu za ka zo ka zubo min da wannan magana? kan me? Is it haram because I love you? No, ban ci haram ba. To? Amma ka sani soyayya da ni da babu. Walid. Na? Ta yaya za kai ka ce wai mu bar neman Ahmad? I'm not sure that you'll see Ahmad again. Kana da tabbacin haka? I know because Ahmad don't love you. Amma I'm very sure yeah. Ahmad is alive. You now in your own opinion, do you think Ahmad is alive? Kawai ina so. Idan za ka taimaka mu da neman Ahmad, ka taimaka mu. Idan ba za ka taimaka mu ba, za ka iya komawa bakin aikinka. I'm telling you the fact because I love you. Sure. Listen, don't play with my feelings, don't play with my emotions. I'm crazy about you. I'm dying for you. Walid, ya kake yin abu kamar baka san menene so ba, ya kake abu kamar baka san menene kauna ba. Muna tafa tafa. <laughs> Eh, La ilaha illallah ma. Ai dama tun da naga take taken ki dole ba za ki kula ni ba. Dole ba za ki kula ni ba. Kina tare da wannan mai zubin kosan? Anya ma dan adam ne wannan? Kai <laughs> kin bar iyayenki. Baka fata kin dawo wannan wajen rinannan nan. Me za ki samu a gurin su? Mala, ai na ka sani. Ka zo ka min bara, na roƙe ka ka ya ƙori ka yi gaba. Kuma duk inda ka ganni sai ka zo kana min magana na goke ka da kai ka ba to da na zo kin bani ne ai baki bani ba balle ki ya maɗiɗi da ni balle ki ya gani eh wai tambaye ka ko dai kana da bakin iyayo ne bakin iyayo nake da shi na ce miki bakin iyayo nake da shi dole sai na gaya miki ni fa anan unguwan garin nan na gagara bari ki ji in gaya miki suna na labaran labaran gagarau waye shi who is this idiot Wannan mahaukaci ne! Ha! I told you many times, let's leave this place, let's leave this town. Let's go to our discussion, let's leave Nigeria, let's go out. Kaga, ni fa ba zan je ko ina ba. Ba inda zan je in bar Ahmad. Idan kaga na bar Ahmad to ka tabbata numfashi na ya bar gangil jikina ne. Hajiya barka ne. A gida ya aiki. Ana mura Hajiya. Kwana biyu. Wallahi Hajiya aikin gyara mu. Wallahi Hajiya wannan kananan kayan ma na banza yanzu na je na sa su. Sallah guda biyar din nan ba ta wuce ni jami'i. Salatu jama'atu ba ta wuce ni kullun ta Allah. Insha Allah. Wallahi Hajiya yanzu ni na ga wani ma yana sha'awar kayan wani wallahi na ɓaci yake. Wallahi na gani kam gashi nan masha Allah. Um, ya magana muku akan Ahmad. hajiya ahmed din ya zama wahala ya zama busy saboda kaman a ce kana neman tarwatsa a cikin ruwa haka amir yake amir ya zama sosai wahala ban ma san ta hanyar da za a samu labarin amir ko a gan shi yanzu dole tun da ahmad baya cikin garin nan dole ahmad ya je ya killace kan shi ne a wani waje taimakon da nake so kamar wasu manyan hotels ne ka sani irin silent haka na san dole ahmad yana can don na san ahmad ba zai zauna a cikin mutane ba to hotel kin san wannan garin yana da girma amma tun da kika magana hotel akwai irin su hamset su nanji su leko su mc da sauransu da hajiya alright kaga a cikin guda hudun nan dole Ahmad yana cikin ɗaya amma ta ina zan fara amma dole za ka taimaka min fa salamu alaikum amma alaikum salam yawa sai mun yi magana ba Why, who is he? Why is she? What is he doing here? Who is he? Go and ask him, who is he? Ya zo ne muna magana kan Ahmad. Ahmad, Ahmad, Ahmad, Kulum, Kulum, every time Ahmad. Forget about Ahmad. I don't like what you are doing to me. The way I'm saying this guy, he, he doesn't look Amana. He's 419, he's fraud, he looks like a scammer. Na sani, saboda nima sun mun satan na gani. Don haka ma na bukaci ne aiki da shi. Be careful, be careful. I love you, I care about you, I'm crazy about you. That's why I'm protecting you. Stop following this kind of people, for God's sake. Wai Walid, tun usili kai kake kulawa da ni a garin nan? Idan ba za ka iya baka koma kan aikinka, me abin da ya kawo mu, don Allah na goge ka. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan wace irin masifa ce na shiga ga yunwa ga gajiya na kira ahmad wayan shi baya shiga to wai waye ma wanda ya kira ni ni ce nan na kirawo ki ke ce kika kira ni yes of course ni ce na kira ki wace ce ke a ina kika sani na kira ki ne ki girba abin da kika shuka na girba abin da na shuka ban gane na girba abin da na shuka ba wace ce ke me yasa kike farautar rayuwata ai na kika san ni me alaka ta da ke yarinya kin riga da kin fada tarkon mazuru ke ce kika kira ni ba dan Allah ki faɗa min inda Ahmad yake wahalar da na sha haka ta isa ki taimaka min dan Allah ki faɗa min inda Ahmad yake me ya faru da shi me dalilin kirana na zo har garin Zaria kawai saboda wani kudirin naki don Allah ki taimaka mun ki faɗa mun me ya samu Ahmad me yasa ke ce kika yi amfani da wayarsa wajen kira na? me abin da ya same shi kuma yana ina Ahmad ban ma san inda yake ba ni ne nan na sa aka kira ki su waye ku kawai ina mai ƙara jaddada maki cewa ni ne nan masoyin nan naki mai son a ina kake masoyina na san ka ne na taɓa ganin ka masoyi ɗaya nake da shi a duniya shine ahmad bayan shi babu wani da zai kira kansa da sunan wai shi masoyina ne ahmad ba shine ya dace da ke ba ni ne na dace da ke wannan ba gaskiya bane ba kuma bazan zan taba son ka ba kowaye kai taimaka miki zan yi ya kamata soyayyar mu da ni da ke ta zo ƙarshe. Saboda ba mu dace da juna ba. daman na kana aiki abin da ba alkhairi ba Allah ya ba shi to kai ba alkhairi ba ki dube ki mace iya mace san kowa kin wanda ya rasa amma wannan garan kike kulawa ka sanya yake a cikin zuciyana ne da zaka furta baki ka ce mishi gara ya kamata ki fahimci abin da nake nufi ni na ga me na gani a wannan wurin, wannan ba ajin ki bane ina son ki ya fara gata na gaya maka wani ya riga da Allah ka rufe min baki ko ka gana maka kama da sifili takwas sifili ne ka ji ko da wani takalmin ka bai fa wuce naira ɗari uku ba takalmin nawa ɗari uku ɗinkin nan ma fa kama agon abokin ka bari ya wuce ɗari bakwai ba wanda yarinyar naka akwai barkwanci wallahi hulan kanka ko a gwanjo ai bare wuce naira ishirin ba hulattawa ko an gaya maka suna na farida ne suna na hafsa wasan ku yayi kyau ashe kai butul ne ashe kai ba dan goyo da zani ba ne ashe kai ne irin wayan da ake cewa ba 'yan halak ba ka sa rigata ka sa wandona ka sa takalmina ka sa hulata in baka muhalli in baka ci in baka sha ashe kana cimin duniya wai kai kana zuwa kana bibiyan budurwata ina ganin kamar budurwanka ai budurwata ce sannan kai ko ma matarka ce ai matata ce me a ciki matata matarka Ne to kai jahilin ina ne saurayi na abokin nawa ku danna subscribe domin kasancewa tare sai ku danna alamar kalarrawa domin ganin shirye mu. Allah me yasa kike kuka ne sai mana ba mu gane ba me ya ganin ya ina ganin ki na ji gaba ɗaya a rayuwa wallahi kin kwanta min anan kalle ka wani gaja almajiri kai daga gani wannan wahalar rayuwa kai ka ga nayi kama da yan matan da suke yawa titi zaka tsare suka ce kana son su ni fa akan ki babu abin da ba zan iya ba na ga dakata ake ciki ne kalar mu. Ku kun gana muku kama da wacce za ku tare a hanya ku ce za ku magana? Eh mana. Kalle fa ku sama da ƙasa ko mashin ba ku da shi matsiyata ku kwalandana mota. Kin ga mafita ɗaya ce zuwa biyu. Ko ki samu umma ki gaya mata cewa kina son sa ko kuma ki samu gali ki faɗa masa kina son sa. Gali fa ba yaro bane ya san komai. kuma wallahi in na rasa gane zan iya kashe kaina. Kuma fa haka ne. Amma ka gaya mata body business muke yi ko? Kin san ban taɓa yi ba. Me yake faruwa ne naga ka shigo ranka duk a ɓaci? Kin ga wani abu ne? To ai yayi na kaman kishi kake yi. In rasa wacce zan yi kishi da ita sai ke ke. Gajimare. Ke wace irin banzan jahila ce? Macijiya wacce ba ta ramin kanta. Ku me yasa kullun a cikin rigima kuke ne? Maganan kuɗi ne ko? Saboda kin san ni yanzu fa bana yin aikin banza. Zan biya ka. Menene aikin? Video nake so ga Na me bidiyon? Wannan ya ga yan raina hankali ne mu za ta nuna wa tasha? Wani til nake so mu haɗa da Har akwai wani sabon abin da za a nuna mana? So nake ke samu mun yara in shila. ɗan shekara sha takwas sha bakwai. Ga jimare. Da ake ciki. Gali wallahi yadda ake ciki ba kwaki. kai kawai daga zuwa na sai ka ce babu gari ce maka akai gari na zosiya. Me ka zosiya siya mana kwaki. Kin burge ni gaskiya saboda kina da tarbiyya. Ka dai gyara maganan ka. Lafiya me faru? Ka manta bashin da kace. Yanda na zo mu ci azumi, haka za mu ci azumi. saboda kin Allah irin naka da kana zaune kana cin abinci daga hango 'yan mata sai ka mai da abinci ka aje yanzu sun ganni yana cin abinci ayyawa ne mare.